kurar haka to a yau a cikin wannan bidiyo da za mu ci gaba da gani na abin da ya shafi a ah, faɗakarwa da kuma jawo hankali akan siyasar da duniya take ciki talaka shi dai kawai yana zaune ne musamman ma irin na talakokin na afirka shi dai kawai ana cutan corona ana kaza kaza kaza to amma kuma wa'insu ma masu ainihin kokarin binciken musabbabin wannan lamari a duniya suna nan suna ta ainihin zakulo yadda ainihin siyasan duniya ta ainihin ke ciki da kuma yadda wannan cuta ma za a iya shafan za a iya danganta ta da ainihin siyasan duniya muna ji irin yadda malam umar a ah, kwanan mai shayi a nan jihar kaduna yake ainihin yi mana bayani yake ainihin fito mana da bayani sala sala dalla dalla domin al'umma su fuskanci inda ma ainihin duniya ta shiga a wancan lokaci mun tsaya daidai inda yake maganan cewa komai ma ya tsaya cak ainihin duk wani masana'anta ko kuma in ce duk wasu masana'antu na duniya ba abin da ake yanzu hatta masu kera motoci masu kaza masu kaza ainihin komi ya tsaya ba nan kuma saboda ainihin wannan lalura na wannan cuta da ake ciki saboda haka bari mu sake garzaya mu ci gaba da sauraron shi wannan bayani na malam umar da fata za a hankalta kuma a mai da hankali sosai a ji irin bayanan da yake domin zai amfani mu san yadda ainihin wata alƙibla wata ainihin direction duniya ainihin ta fuskanta yanzu haka. to ana gani ya faɗi warwas da watan ɗigo ɗaya kaga ya gama kai ƙasa mm. wanda ga baki ɗai wannan zai tabbatar maka da babu mai ikon yin haka sai Allah masu ƙera motoci a yanzu ba su isa su ƙera motocin ba mm. ni ma ka kera waye mm. to sannan duk wata irin masana'antu wadda kake tunani wadda za ka ce ka dogaro da ita kuma ka zamo kai ne gaba to yau babu shi a hasashen da aka yi shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ana ganin kasar china zuwa shekara ta dubu biyu da watan goma sha takwas mm. ana ganin za ta zama ita ce kasa ta biyu ta ɗaya a duniya game da ƙarfin tattalin arziki da ashirin da ko da shekara ta dubu biyu da ashirin da ke sai eh. daga shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha tara ake zaton kasar china za ta iya bunƙasa har zuwa shekara ta 2020 ana ganin ita ce za ta zamo ƙasa ta farko a duniya mai ƙarfin tattalin arziki wanda kuma duk abin da za a sa ta yi za ta iya yi kuma duk abin da ake bukata za ta iya ba da shi yau wato malam kafin abin wai suna ganin dama dangane da wannan bayani da kai yanzu to wai suna ganin shi yasa kila aka kirkiro wannan cuta domin a hana china kaiwa wancan matsaya to ai magana ita cutar a yanzu ba ainihin amerika ake zargi ba ba kuma sauran kasashe ake zargi ba ita amerikan da sauran kasashe musamman kasar nan australia suna ɗaya daga cikin kasashen da suka ce za su yi karar kasar china domin a wurin da ake gwajin waɗannan kwayakwayin cuta a wuhan wanda gari ne yana dauke da mutane miliyan goma sha ɗaya ana tunanin daga wannan gurin ne wannan bursashen wannan watan chemical ya tashi hmm. kamar yadda ake zato to amma ya tabbata bayanan da ake yi ita kasar china ta kare ta kungiyar duniya ta lafiya ga baki dai ta karyata wannan magana hmm. kuma ta nuna cewa ba haka bane wannan ciwo ne na ɗabi'a ma'ana ya taɓa faruwa a shekaru da suka gabata kamar yadda na faɗa maka hmm. an yi wanda yake sar kuma an yi mars duka waɗannan cuta ne waɗanda mafi yawa sun faru ne daga ƙasar china kuma sun yi ɓanna a lokacin amma a lokacin kasar china ta ɗauki mataki da wuri aka samu sauƙin yaɗuwar wannan cuta hmm. to a yanzu abin da ake zargin ita kasar china cewa bata tashi tsaye ba bata sanar da mutane da wuri ba ga bullar wannan cutar har sai da cutar ta yaɗu ita kuma ƙasar china ta ce ta faɗa kuma ta gaya ma ƙasar america america abinda ta yi cewa ta yi wannan ciwo ciwo ne na tari kawai mm. don haka ba dole ba ne a rude a kansa mm. don haka a wannan matsayin yanzu ana zargin shi shugaban america trump don tunanin sakacin da ya yi mm. kuma sai aka lura da cewa ya karkata ne inda yake zargin kasar china don ya ɗauke hankalin manya-manyan 'yan siyasar da ke cikin musamman waɗanda ba fatinsa ba ma'ana waɗanda ba 'yan jam'iyyarsa ba 'yan demokurasis yana son ya ɗauke hankali to amma da yake akwai masana a cikinsu ko je din nan masana sun tsaya sun yi bincike daga cikin babbar jaridar da amerika take takama da ita masana watan abin da ya shafi wannan kwaya-kwayan cuta hmm. sun tabbatar da cewa cuta ce ta ɗabi'a bayan ta akai ba to idan ma har tunanin yadda amerika ta zankale na tunanin cewa wannan cuta daga ƙasar china ne dama tana yi ne don tunanin in baka manta ba daga waccan shekara ta 2018 tukuna an fara maganar sa haraji tsakanin china da ita da kasar america mm. Amerika tana zargin china cewa tana amfani da fasaharta mm. shekara ta 2019 sannan an sake yin watan kare-kare tsakanin amerika da ƙasar china duka wannan ya faru ne a lokacin mulkin trump mm. domin ana ganin shi trump yana ɗaya daga cikin waɗanda suke shugabanni na amerika kusan 49 wanda shi yana cikin na 49 da ake tunanin ya zo ma amerika da sabon abubuwan da su ba su taba gani ba hmm. so kasancewar haka sai aka ga cewa to wannan magana ciyon yanzu da turam ya ƙara zakalkale ba yana so ya yi ne domin ya ɗauki hankalin duk waɗanda ke mu'amala da ƙasar china cewa ƙasar china ba ƙasa ba ce mai ƙaunar duniya hmm. mutane ne ke ƙaunar ƙasar china saboda ba don komai ba don tunanin duk wani mai tsayayyarsa da bangaren larabawa da ɓangaren yankin asiya hata da ɓangaren yankin ita kasar afirka hmm. waɗanda suke da kashi 45 ga abubuwan da suke saya daga ƙasar china hmm. so ana ganin bari a yi masu wani abubuwan da za a iya ɗauke hankalinsu tare da ƙasar china kuma alal hakika malam salisu ita ƙasar china a can ƙasa ce mai dubara hmm. kuma ƙasa ce wadda za ta nuna watan babu ruwanta a cikin shiga cikin siyasar duniya shi ya sama har yanzu kimata mutane suke darajanta ta saɓanin ƙasar amerika wadda za ta kai sojoji ta aje nan ta aje nan mm. don tunanin ta shi da a cikin abin da ya shafi watan mulkin ku da abin da ya shafi tattalin arzikinku ku ƙarshe ma ta dingi kwashe muku tattalin arziki to amma yanzu a yanda muka hanga bisa ga yanda ita ƙasar china hatta da watan rance da take badawa a yankin kasashen afirka abinda ake hasashe shine a gaba tana iya iya neman watan tabautar da mutanen afirka kamar yadda ta yi kokari tabautar da wani yanki daga cikin yankin ta irin yankin taiwan wasu wanda hmm. suka ki su bita kuma ta san daga cikin yankin asiya yanzu akwai wata ƙasa wadda take ba ta watan kai a jefa allura a cikin yawan mutanen ta ba ce kasar japan hmm. wadda kuma yanzu allah ya taimake ta tana da karfin tattalin arziki a yankin asiya idan har aka yi maganar ita kasar china to dole a yi maganar ita japan hmm. daga nan kuma dole a yi maganar koriya ta kudu eh, wannan shi zai tabbatar maka da kenan ita kasar china a yanzu hankalinta zai koma ne a kasashen yankin afirka domin mi saboda ta tabbatar da amerika ta rigata sannan kuma ingila ta riga ta to yanzu tana son ta mamaye wannan shigar to wannan mamayewar yana ɗaya daga cikin abin da ke bata ma hmm. ita ƙasar amerika hmm. rai kuma sojojin da bata taba kawo ba afirka a wannan lokaci ta kawo a shekara ta biyu da goma sha bakwai ta kawo su a Djibouti. Hmm. Duk da Djibouti ƙasa ce wadda take ana shige da fice saboda duk jiragen da ke doke da abin da ya shafi watan kaya na kulɗa na kasuwanci a Djibouti ne ƙaramar ƙasa ce hmm. amma ita China ta fara kawo sojojinta. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ita ƙasa Amerika ba ta buƙatar ta ga China ta shiga inda ta shiga. Kuma daga cikin hasashen da ake tunani bayan wucewar wannan ciwon annoba mm. ana ganin kasar china ita za ta ɗauki ragamar da ita kasar watan eh, america ta dunkule ta riƙe take yadda ta gara ma tun daga lokacin da ta karya watan kasar rasha shekara ta 1991 mm. a lokacin da ta wargaza watan ta yi makircin da ta shiga ta wargaje kasar sovietic watan kasar rasha hmm. wadda ke da karfin tattalin arziki a wancan lokacin kuma ita take faɗa kuma ake sauraren a wancan lokacin ita ce super power hmm. yanzu kuma ita america ita ta karbi wannan kambu to a wannan cutar da aka kamu ana tunanin kasar china ita ce za ta karbi wannan kambu ba don kuma don tunanin ita kasar america an gano da cewa ashe kawai barazana ce take taima duniya domin an waye gari hatta da ƙasar turkiya sai da ta kai mata taimakon wannan takunkumi hmm. da kuma rigar da ake amfani da ita da kuma sauran magunguna jirgi ta ɗoka katakam hmm. ta kai mata sannan kuma aka ga ita ce take ihu cewa a taimaka mata hmm. ita da take ihu take taimakon mutane cewa ita take taimakon mutane sai ga ƙasar china ita ta kai mata taimako sannan abu na biyu ita da take takama tana da likitoci har farko-farkon cutar ta mm. ce china ta yi magana za ta taimake ta da likitoci mm. sannan ta zo ta ce iran ta yi magana mm. za ta taimake ta da likitoci sai aka waye gari yau ita america ita take neman likitoci su zo da tunanin su ba da wasu ita da take tunanin ta shiryar da magani wanda za a sha a warke sai gashi america ita take neman hanyoyin da za a samu magani domin mutuwar da ake a gurinta ya